ina yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adal ni ne na ku so shi mamman sani mai toshi mai muku haka masu saurare abdulsalam ibrahim ahmed ne ke muku barka da warhaka a wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar nijar. shirin da ya gabata mun fara jin irin matakan da mutanen garin kwallema babba ke ɗauka don shawo kan matsalar kauce hanya ko ratse da ake zargin wasu matan aure kan yi yayin da mazajensu suka kwashe shekaru da dama ba su dawo daga wajen cirani ko diga ba har a kai ga ɗaukar ciki a haifi ɗa a yau kuma za mu ji ƙarin wasu matakan da ake ɗauka a garin na kwallema babba daga bakin wani mutumin garin sunana sahibu an da sani na sahibu mai afare nan kwallama insha Allah kenan mai ɗauka foto magance wannan matsalar shi yasa aka kafa wasu dokoki bisa ga zancen aure ba zaura an ka rage mata kuɗi kuma ita ma budurwa aka rage mata kuɗi na sadaki insha Allah saboda waɗanda suka iya bar wannan tabi'o'i lalakun nan sai su su yi aure su zauna tare matan su na sunna kamar yaya eh, su samarin da zan rashin kuɗi na wani bi ka sa su eh, wannan lalata su ko matan da zaman ta babu mazan su ne ka sa su ko su ta hayya wannan kenan ga waɗanda ba su da auren nan misali bazawaru ana yi wajen shekara ɗari biyu ɗari da eh, hakan gada hamsin an kama su a shekara saba'in da biyar sadakin da komi da komi ne aka game aka ce a bada saba'in da biyar da bazawara ita ku budurwa wadda ba taɓa aure an ka ce shekara ɗari da hamsin komi da komi. a da fa. a da gaskiya tsada gare shi tun a da nan yana kai shekara ɗari uku budurwa shi ku bazawara shekara ɗari biyu ma wani bi sai ga sun kasa ma su ma aure. to an ga wani sauyi a sakamakon haka. lalle wannan abu da an ka yi shi gaskiya an ga sauyi tunda an ga matan da bazawaru sun rage wanda ba su zaba aure sun rage kuma lalata da aka aiwatarwa ga wannan lokaci da babu wannan doka e, kuma ta rage gaskiya kenan a iya cewa shi yawanci ranin ya haddasa mace-macen aure to lalle ya haddasa mace aure sosai don duk da ta samu wannan akasi ta samu wannan juna biyu gaskiya da ya mijinta ya koma da ta sai dai can wanda ya ga kamar sadaki irin abin da aka jawo a ta gyare-gyare a ce sadaki ya baka shi wannan in ka ɗebe kumiya ido mene kana ya zaman da macaka don akwai kumiya gaskiya dan da ba naka ga hannun kana gani tare da kai ko da wannan matsala da ta yi kamari tare da jawo cece ce matuƙa har sai da aka yi wa lamarin gangami irin na kisan baki sai gayya kuma masarautar garin na kwallema ta shiga batun salamun alaikum Mun kuma nemi jin ƙarin bayani game da dokokin da aka kafa a garin na kwallema babba don magance matsalar neme-nemen matan da mazajensu suka daɗe wajen cirani. Sunana Ahmadu Hamza, hakimin ma babba, kwallama ta ɗaya. lalle su matasan suna suka matsu da wannan abu don su ne suka zo suka ce ga dokar da suka san a yi sa'annan na muka ce ni ba da wakili ga shi nan ce a tahi a tsaro doka a kawo muna takardun lalle da aka yi wannan doka abin da ya yi dama aka ce an je sauna dokar tana nan kuma hakullun tana nan wakilta wakili ni ce gashi nan ya tayi tare da shi an ka tsaro ta an ka kawo muna takardu muka sa hannu to ga wakilin hakimi wanda su suka tsara wannan doka sunana alasan hamza wakilin hakimin garin kwallama babba wanda suna ɗaya daga cikin wanda suka tsara wannan doka eh, abin da ya samu ka tsara wannan doka na harko dai mutane surtu matasa masu taya matan suna ana samun wannan matsaloli da uwayen ɗiya su suka kama na shawarar cewa a fiddo wani abu wanda ya kamata a taka wannan abin birki eh, abin da yake faruwa matasa suna taya wurin neman kuɗi diga suna barin matansu sai wanda annan gida suna lallaba suna musu cikuna to saboda wannan muka kirkiro wannan doka saboda matan da aka yi ma wannan suna samun yau ciki matan da aka yi ma cikuna suna samun matsala na harko dai miji suke su ya suke mata a kyamace ta ma cikin danginta yaran da aka yawa su ma ga sanin da kaga abin eh, ana kyamasu tunda kama an ɗauke su kama ɗiyan shagu ana kyamasu to saboda wannan dalilai su yasa muka haɗu muka kirkiro wannan doka. to ya dokar take dokal kamar in mutum ya tayi neman kuɗi ya bar mata shi aka yi mata ciki ana sa wa tara jika ɗari biyar ga wanda ya ciki kamar wanda ya mata ciki ana sa mishi tara eh, jika ɗari biyar hallo ita ma matat saboda jan kunne ita ma akwai tare da aka mata jika ɗari To wani zai ga kamar ba adalci idan aka hukunta matar da kuma wanda ya mata ciki shi kuma mijin da ya bata ba a yi mai komai ba. Eh, kasan duk abu an aka fara shi lokacin da aka fara shi ba a yi tunani da matsalolin da ke horo ba yanzu mun gano da cewa shi ma mijin da ya barta yana da laifi kenan muna cikin neman hayar da zamu su ma mu tsara shi mu gani irin matakin da matakan da kamata a dauka na a barbarin mata zamani akwai matsala bar mace shekara biyu shekara uku tana nan zamani. to ya ake da kuɗaɗen da ake amsa na tarar tarar da ake amsa jika ɗari biyar kin ana ba mijin saboda ya je ya yi wani aure wancan shika ɗari biyu su ana sa cikin kasta gari to kuma ya zuwa yanzu mutane nawa aka hukunta a ƙarƙashin wannan doka yanzu dai na mu garin kwallon babba eh, wanda muka hukunta wanda suka taka wannan doka ina ji sun kai kamar mutum uku saboda wanda aka hukunta na farko na biyu sai mutane suka ji tsoro wannan abin sai a gaskiya ya dan sassauta da suwa kuka haɗu kuka kafa ita wannan doka to ita wannan doka da muka azata eh, akwai wakilan al'umma cewa da nan kamar nan garin muna da wani tsari na hukumomi eh, shugabanni na unguwa kowace unguwa sannan da kowane hakimi ya ba da nashi wakili da kuma masana kamar wanda sun ka san yadda dokokin su ta muka ya zamne muka tsara doka bayan mun tsara ta kuma muka kafa kwamitoci nan kowace anguwa nan akwai kwamiti mai sa ido akan wannan abubuwan sannan akwai kwamiti babba wanda mun kai nagari tare da tallahin wata kungiya da aka ce ma eh, madubi ta mutanen garin ga wanda sun ka hada sun kai wannan kungiya ita ta tallafa mana wajen eh, eh, girka wannan kwamiti da wannan tsare-tsaren insha Allah to wannan kungiya tana ɗaya daga cikin wanda sun ka taimaka da abin hannunsu a wannan doka ta kawo a yanzu kuma muna tare da su kuma suna taimaka mana insha Allah da suwa kuka haɗu kuka kafa ita wannan doka to ita wannan doka da muka azata eh, akwai wakilan al'umma cewa da nan kamar nan garin muna da wani tsari na hukumomi eh, shugabanni na unguwa kowace unguwa sannan da kowane hakimi ya ba da nashi wakili da kuma masana kamar wanda sun ka san yadda dokokin suka ta maka ya zamne muka tsara doka bayan mun tsara ta kuma muka kafa kwamitoci don kowace anguwa nan akwai kwamiti mai sa ido a kan wannan abubuwan sannan akwai kwamiti babba wanda mun kai nagari alasan hamza kenan wakilin hakimin kwallema babba ta ɗaya a jihar tawa ta jamhuriyar nijar ire-iren waɗannan matsaloli da ke tattare da tafiya cirani ko diga dai ana ganin tamkar wani ruwan dare ne a jihar tawa a cewar wani mutumin kwallema babba suna na isaka abdu ana ce min ina da lakanin suna iroi to matsala waganan ta ba ne a cikin duk inda adda yancin rani wannan matsaloli ana samun su ba ce maka wanga gari kasiko amma duk inda akwai yancin rani ana samun wannan matsala to sabbin haka nan mu wannan matsala nan da muka ga tana damuwa mu muka ga gara mu nan garin ga mu mu ɗauki wani matakin da za mu yi har wasu su gani su yi kwaikwayon irin wannan a cikin karkara muna nan kowane yana yaba da irin hukumcin da dai aka zartasuwa nan dai kwallon Abdulsalam Ibrahim Ahmed ke cewa ku biyo mu mako na gaba domin jin ci gaban wannan shiri cikin yardar mai duka. Ina 'yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauran.